Sali. Eh, ya kake da masoyan kan ka da su a hanya? Da zara an ce la ilaha illallah. Ga hannu dan gidan marigayi shi ma ka san yanzu fim yake dan Allah mu je mu dan yi hoto da shi mu dan yi selfie. Yaya kana ba su lokacin ka ko ba ka ba su? Ɗari saboda ai ina jin daɗuwan haɗuwa da su ɗari saboda ni in muka haɗu. Eh. ina jin daɗi ne sosai saboda saboda ana ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan alhaji eh. kuma kai ma ubangiji Allah ya ɗaukaka ka kamar yadda ɗaukaka wani eh. abun yana faranta min rai a kudu shi da an yi min addu'a eh. kuma shi ma an masa addu'a eh. saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a ba ma ni eh eh kaga ina jin daɗin wannan abu ɗari bisa ɗari ka ce kai dai ba za ka wulakanta masoyanka ba da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka ɗari bisa ɗari kenan to Allah ya ƙara mana masoya ya shige gaba ya yi jagora yanzu ba ɗan wani abu da za ka ɗan yi wa masu kallon ka ɗan wani abu da za su ce yes ya iya acting din wani abu da zan musu eh ni da fuska ta? eh ai wannan ka ba su ruwa ba Alhaji yana hanya yau Alhaji ai Alhaji yau ai ya ce ba shi na daban yake daban yake dole yi abin da zan kwashi kuɗi ko sai kafin ya dawo ya ga bishiyin nan sun jiku Lalace lalace lalace lalace ba shi faruwa ne haka gaskiya dama ana gaya mun an daɗe ana gaya mun ka da kai ma ban taɓa yadda ba sai yau gashi na gani da ido na kana ba shuka kake ba ruwa da lemo lemo kai ba da ruwa ba ake ba ta ruwa ba da lemo ba wallahi wa zuci ka hauka ce na yadda da ban yadda ba amma yanzu na yadda maganar da ake gaya mun wallahi da ban yadda ba amma yanzu tun da ranka to na yadda dama ni ma ya daɗe ana gaya? in ba ku ba ƙasa ba za a ci gaba wato ina gidan da gidan alhaji ina aiki na ina aiki ana shuka ruwa da lemo mun ga maka ma yau yana hanya daga Abuja zai dawo albashi na da daban ya ce in ji isa su sha ruwa to wannan ruwa ne wannan an daɗe ana ga mu ba ka da siya ni kake cewa da Allah gafara ni ka ƙara ni kai ya ce cewa da Allah gafara to ka fito ka gani fitowa da kai ni kai fitowa da kai cewa an daɗe ana gayan ka hauka zai an daɗe ana gayan ka hauka tsakani ba za ka tsakani ba wallahi an dare ana biyan ka hauka bari ka jirga maka eh. la ilaha illa ko ga ya ai na jiki na ya ga ina faɗa da mahaukaci wallahi talla ko ga ya ga kai kai dole dole ban da dole ba a ce gari munafukai sun yi in ba munafurci ai ai ba za a ci gaba ba ta mun ai ana an sha gaya sai dai ka ce munafurci dogon banza dogon hutu yake gaba ya da kauri sai ka ce zakaran ke kuwa munafurci aiki na sa maka komai an gaya maka akan aikin ka an sa maka wannan munafurci har yawa akan aikin ka ma an sa mu maka an ce maka mahaukaci ne ya yi damu na yadda ko annabi ma kaga akan akan annabta ta za ba shi an sha jifan sa dan ta kai dan adam waye ne kai Allah mana ka ji la akan aikin biyan ka ake ba ɗauki ba kai ka kai mutum ba komai ba amma alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan mu na koda yaushe muna nan tare da kun Allah ya da masoya na na kudu da arewa gabas da yamma har na sama da ƙasa duk muna nan tare da ku barkaku da sallah ina muku fatan alkhairi a koda yaushe kuma ina so ku ci gaba da samu a cikin addu'a yadda kuke yi wa mahaifina addu'a ku ci gaba da yi mana ita in Allah ya da muna nan tare da ku ina muku barka da sallah ɗari bisa ɗari muna nan tare da ku a hankali kar aje a cire haƙori a anga cin nama dai a hankali don saboda in ka ci shi da zafi zai iya maka illa ka nemi dabinan ka ko ka nemi garin kwaki in kuma babu ka nemi ashirin ɗinka ka garzaya wajen mai kemis ka nemi fulajin saboda maganin gudawa a dai ci shi a hankali ubangiji Allah ƙara mana lafiya da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gode na gode kallon mu da sauraron mu a madadin tashar bandar Hausa TV muna yi muku barka da sallah ba <laughs> alhamdulillah don haka sanar da su kada su ci nama ba daidai ba a kar a ci nama da zafi saboda zai zo in ga sa kai ya shiga haban daki wani gaye nan gaye gaye iya gaye nake ga maka yau za ka samu kuɗi tun daga bakin bata nake tafi da shi nake mai kwatancen ka eh. kuma ka ga yadda ya tada su masa hamdi za a samu Allah ya za mu samu an samu duka an ji a ciki ainihin na ga gudun hijira ma zan yi nan gaba Salamu alaikum. Amin alaikum wassalam. Ah, a fari fari lafiya. Wallahi ce da ni To, to na to ina ta tambaya ina ta tambaya sai na haɗu da wani bawan Allah sai yake ce mun ina da shi eh, ai makoci na ne eh Allah sarki ya ga yadda ake aiki malam yaron ka ne eh to eh malam eh, bukata ce ne eh, ni malam to na farko eh malam so nake ne kuɗi an gama so nake ne kuɗi malam to sannan ne suna kowa ya sani kowa ko ina ka zama kamar kuɗi kenan kuɗi ba matsala ta bace to shi yanzu za a yi yanzu abin da za a yi ka je idan ka fita daga nan Eh. akwai wata ƴan kofa ka haƙa ka ajiye kuɗin na fita eh, eh. kana fita suna gurin su za su karba abin da za a yi kuma eh. bayan kwana uku ka san kada ai na ruwa yau wato ka samu kamar irin wannan mai ɗan tsayinsa haka to ka ɗauko shi ni ne kada ko dai a a wai mai kama da shi kai ya girma imana akwai mai girma ko mai kama da ni mai dan girman kamala haka ni zan dauko kadan E. in ko ba ka iya ba sai ka haɗe kuɗin shi wannan zai iya wannan ne ba iya ba to ba zan iya ɗauko kada ba gaskiya to magana shi eh, kuna fita ka ba shi ko dubu goma zai ɗauko shi dubu goma eh, dubu goma ta ba da mu an ba shi ƙaramin aiki na to shi ke to zai baka dubu goma eh, sai ka iya wato ku fita ni kuma wannan ka tabbatar da an haƙa an aji zan zo na gani shi shikenan ba ku je ka zuba to madalla sai ka dawo to shi shikenan ina jira yau eh sai ya baka goma yau wannan kuɗin ka fita da fitarka ya fita da fitarsa yawwa ya baka goman taka ya bani amma ka san ai zan je in shiga zan kawo kada ko ba ka bani eh, ai na sani to alhamdulillah yanzu abin da za a yi amma yanzu tsaya malam ni fa gaskiya fi sabilillahi wa Allah ciki na tun ɗaga da ka sanya sa aka min wallahi yanzu saboda Allah ba goma na sa aka baka ba malam goma ai kai ka san aikin da kada fa za ka to kada kuma kadan zaka ba abinci ko kuɗi haba kai wallahi kafiya wannan haka ake rayuwa rike na yau gobe jibi kai har gata ma kada ka tambayan kuɗin abinci mota ko me wannan na abin da zaka cin ne na kwana hudu in ka bani wannan malam ba ga dubu goma ka samu ba to dubu goma malam wannan aiki na ne sai da rai zai wannan ka bani wannan adadin ya to ka da goma to ka da goma sai ni na ji ko ka ban wannan hada zanin gyatumar ka zaka hada mu to eh, ya fi haka nake so ya ce jiya jiya nan na kawo maka wata hajiya fa ina ji kula ina ji a kunni na kula kula magana dubu ɗari uku ta baka laba kake yi to laba kake yi yanzu ba ni buwa zai dauke ka aikin wallahi na mai da kai ko oh. tandu oh haka kace malam eh ka nima fan ayan nan ce na san ta wani wane eh. da ka ki mm. zuwa ka je ka yi mm. kai in ba aya wallahi in ba aya kai in aya ai iwadi ya ko waye iwadi to ni ba iwadi ya ko oh haka kake bi? oh ai inoni a inoni ya inoni ya wallahi ba iwadin ba inonin watsu wallahi dama su kai ni ba to to ka kamar katako wai iwadi ashe ya iya fulatanci dan iska ban sani ba fi waduwatsu sai kuma na ce ma <laughs> ina inuwa duwatsu aikwani fi waduwatsu aikwani ma zan ma iwa da aljihu bari ka gani na ma daina zama a nan iwa da aljihu ina yi ma bari ne na iwa da aljihu na na tinagin Assalamu alaikum masu kallon mu ga jarumin mu sakonni da kuke tutturowa sako gaba ɗaya na zuwa gare shi ya ce to bari a bidiyo a sanarwa da masu kallo da saurare yana tare da ku Ko sannan duk fatan alkarin da aka yi masa yana ji kuma yana jin daɗi amma ka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masoyanmu masu kallon wannan tasha ta mu ta DZ Hausa TV ina godiya ɗari bisa ɗari wacce ba ta misaltu ba saboda ina jin ina jin kuma ina gani gaskiya na gode sosai da sosai saboda ina ganin sakonnin da kuke turo min addu'a da kuke yi wa mahaifina sannan kuma ni ma ake yi ina nan tare da ku Allah ya kuma ina tare da ku ina muku fatan alheri na gode sosai da sosai na gode na gode Allah ya saka da alheri to yanzu Hanafi sakonnin da kaga ana tura maka ya ka ji a ranka da ka gani wannan ya ce yana ma fatan alkhairi wannan ya ce kuna kama da marigayi wannan ya ce murya iri ɗaya da marigayi wannan ya ce kowa dai da abin da suke cewa musamman garin saudiya da niger da ƙasa mu najeriya da ghana da ethiopia da london da america duk sun turo saƙonni sosai sosai sosai sosai a kanka to yanzu me za ka ce da saƙonnin ka ce kana musu fatan alkari amma ya ka ji a ranka yayin da aka turo wa'annan saƙonnin kake karanta kake karanta wani farin ciki ka ji a ranka gaskiya farin cikin da na ji gaskiya ba zai misalta ba saboda na ji daɗi ne yadda ba zan iya misalta shi a zuciyata ba daɗin da na ji shine na ga saƙon an yi wa mahaifina addu'a ni kuma in dai za a ga abu nawa to sai an ce ubangiji Allah ya ji kan mahaifinka to ni kuma wannan abu yana faranta min rai sosai da sosai kuma in ga an yi min fatan alkhairi ubangiji Allah ya bada sa'a da nasara to wannan abun ba karamin faranta min rai kuma kuma ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya shige mana gaba akan al'amuran na gode na gode sosai da sosai Assalamu Lafiya. a Kalau alhamdulillah. Ok, na miliyan biyu shi da ɗan wasu kaya? Shi ne. Ko kai dama za ka ansa? Bari shiga daga ciki. miliyan biyu ta samu to a'a a'a ina da haka ka jira mana kana sauri ba dakata dakata dakata kana sauri kana sauri bai da kai ba anya kai wannan miliyan biyu da rabi da wasu kaya a haɗe so mai dalli ainihi. To kai dalli cin a kwarai kuwa ya dalli ce. Eh, to sannu. Kai. Hajiya wallahi ni ne nan. Ya ma kake dalli ci? Eh, ni ne nan wallahi hajiya. A'a kai dalli ci. Wallahi ni ne. A'a. A'a gaskiya ina shakka. To ya da karɓa da sauri haka. A'a ban yarda ba. Wallahi ni ne. A'a. A'a. A'a kai ban yarda kai ba. Dalli ci. Na'am. Dalli ci. Na'am. A'a kai dalli. Ah, Anya kai ne? Anya kuwa? ina Ya kake wurin haka? Kai ɗan liti. A'a, A'a, Tsaya mana tsaya. Tsaya mana ɗan liti. ban ɗan liti ba. Ban ba. Ban ba. Ɗan liti. Gashi miliyan dubu da rabi. Har da kaya Salamu alaikum. Aka wannan wai shi kullum ta baki. Abokiya, ta shi ka ci naman sallah da Allah. Na je na samo mana a can gida. Ta shi, abu ya yi daɗi wallahi. Hai, amma sun yi suya. Ai, cewa ne wallahi ba zan cinye duka ba sai na baka. Kai, na'am. Kana da kirki kuwa? Ah, ni kama naman sallah kuwa. Naman me? Kai ka san mafarkin da nake kuwa? To wani irin mafarki? Kai ka san mafarkin da nake. Na nama in na nama ne ka huta. Mafarki fa nake fa za ku ga ina mika hannu. Miliyan bai hada rabi za a bada amma ina mika hannu ka tashi. Kai kullun cikin sa rai da ci, kullun cikin sa rai da ci to ka hannu. Yau yau mai kwatar ka sai lillahi. Da abun arziki? Kwatar ka sai lillahi. Ya kake min abu kamar wanzami ne. Nama ne wallahi akwai sun iya su. Bude ka tuma, wallahi.

daina tashin ko ko abba to ce nan gaba ka ka karka kuma tashi ai barin to shike na sa takalma na to ai da ni ka ba ni ma na dan cin inda ban ci ba kawai towa ne da shi yawa ah, kuma kai mun bukulun wancan kuma ka ci wannan ka ci wannan ko miliyan biyu da gaske kake ni har da rabi da rabi har da rabi ka zo ka tashi ni ina bacci na tomato bacin ko da rabon za ka samu tsare da ci an ce shi ke ka wanne ta riga ta faru ta tsare ina bacci na eh mun labi da labi za a bani amma kai mun bakin ciki sai ka ci uban kuma Jummai, Jummai, eh. su kamar yadda salim shi ma ƙamina ne. Ta shi kenan Allah ya bar zumunci na gode. Mara mutum, ni ya ki raina hankali, ni za ki ci amana ta, amana ta za ki ci, kai ni ya ki ci amana, zo in biya mana kuɗin ɗaki saboda rashin mutunci, in biya miki kuɗin gida, in biya miki kuɗin ɗaki, komai ina miki, sira ci da sha da komai, amma ki kawo min ƙato cikin ɗaki na saboda rashin mutunci, kina a gaban ki wannan ɗan ya mara dan yarba wanda yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rayin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan kuron ta bada kudunta haka ne fa oh, baban nan kulele to uban nan dino ta biya amadudu ta biya mamuda misali an bita bashi da la kin ji an bato ashe kin ji magana cikin eh, gida ina ina cikin ne ina jin baba sai wani a dan yarbawa da kala sai ga kanki daga Allah sai ga kana malam mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin ki